عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن يا جنكري cikin sahabbansa ya dago kai baka dago ba in yayi koyi da kai ya samu wannan raka ko bai samu ba ya samu ko bai samu ba saboda me akan wannan hadisi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا جرير قال أخبرنا سهيل سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منزل الله صلى الله عليه وسلم إتي خير صفوف الرجال أولها في يسه وجم زافر كوتي نفر وشرها آخرها ما في شر كما نكرشي وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها دنجري لما تا سهون في يفمس الخير هكا مزاق سهون فركوشين يفمس الخير هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب an jaririn waruwa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama yace an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yastaghfiru lis-saff al-awwal thalathan wa lis-thani marra manzon Allah na neman masahun farko gafara su uku sannan nabi ya musu su daya duka me eh wanne ne fi kenan wanda manzon Allah ya mishi addu'a su uku da wanda ya masu daya ومؤكم يا فيكي ما سوى فركو يا فيكينا إيه، رحم الله المهلكين رحم الله والمقصرين بحق بني با قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي قال حدثنا أبو الفضل عبدوس ابن الحسين السمسار قال حدثنا يوسف ابن عبد الله بن الدين الدينوري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني بهير ابن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي عن العرباض بن سارية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة manzo Allah ya yi ma sahun farko addu'a su uku bayan a wanda ya zo ba sahun na biyu kuma ya mishi su daya qala akhbarana ahmad ibn abdullah salih qala akhbarana abu sa'id muhammad ibn musa as-sayrafi qala akhbarana abu abdullah muhammad ibn abdullah safar qala hadathana ahmad ibn muhammad ibn isa al البرتي أليس كذلك؟ قال حدثنا أبو هذيفة قال حدثنا سفيان الثوري يصلون الصف الأول Allah da mala'ikunsa suna yi addu'a ga masu kiyaye sahun farko suke zalar da sahun farko wa zayyinu alqur'ana bi aswatikum manzo Allah kuma zalla kuma ce zayyinu alqur'ana bi aswatikum zayyinu ku kawata alqur'ani bi aswatikum da muryarku wa man aw hada zuqaqan kana lahu sadaka wanda ya bada kyautar nono ko ko shirar da mutum anya ga loko ga hanya eh, zai samu ladan sadaka to imma ma'ana zayyinu alqur'ana bi aswatikum mana muryar mu zai muryar mu za ta sa alqur'ani yayi kyau kai akai to an gama da azinatu me zina kawa kwalliya ke nan ne kawa mai kwalliya eh da abu dai ne to me amfanin kwalliya ka gane ke ne yanzu eh <laughs> <laughs> kwalliya na fito da abin da ke akwai ne ba kwalliya ba tana kwalliya na kara kyau ne sai mai misalin mai <laughs> abin da ke akwai sai ya fito in kyau ke akwai aka yi kwalliya shi kyau ya kara in mune ne akwai sai mune ya kara fito ba haka bane ba to misali wa <laughs> eh ai me da ta ba sa so misali saboda me malamai ne suka ce 18 25 mai yin ta sa ka za ta yi kwallace mata mai to sai aka samu mace tsohuwa mai shekara tamanin kuma shi ta yi wannan abin ta sa jan baki ta sa imi da ita kuma sai mata me <laughs> to shi yasa yanzu babu iskali kan cewa sayyinu alqur'ana bi aswatikum eh ku fito da kin alqur'ani da abubuwa قوله زينوا القرآن بأصواتكم قيل معناه زينوا أصواتكم بالقرآن وهو من باب المقلوب كقولهم أردت الناقة على الحوض أي أردت الحوض على الناقة يزور تند مثال يفتو في لون التاويلات تاويلات دبا بكاتنس كينا كو أنا بكاتنس با بكاتنس كو إيه وروى معمر عن منصور أن طلحة بإسناده وقال زينوا أصواتكم بالقرآن شو كما يتشيكو جارة زينوا أصواتكم بالقرآن روي عن شعبة عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث زين القرآن بأصواتكم ينزو أن الباس ده مسألة تندكم يفتو في ليكم قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد ابن السري وأبو عاصم وأبو عاصم ابن جواس الحنفي عن أبي الأهوس عن منصور عن طلحة اليامي البامي أو اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجاء عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناهية إلى ناهية منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا بيشكي سهو بالجيفين يفرأي كذا يدوبا كوما يايديدي يجيونا يدوبا كوما يايديدي yamsahu sudurana wa manakibana yana taba kafadunmu da kirjinmu wa yaqulu la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum صلى الله عليه وسلم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى in ya zama Allah da mala'ikunsa suna ma safin farko addu'a salati suna musu addu'a ai babban falala kenan ko قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف yanzu kuma ba sahun farko ba ne a dama وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه أتشكس سهم فرقو سأنا ودكي بيش فما كان من نفس فليكن في الصف المؤخر in za a samu tawaya cikin sahun asiri zama na ƙarshe ba cikin farko ba eh. babu man a aula bis safil awwal babin da ya zo na bayanin ya fi cancanta da tsaya sahu na farko قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الضحاكي الطوسي بها قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم الإسفرايني قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ابن التريفي قال حدثنا أبو طاهر عبد الله بن المري قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن أبي عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليلني منكم أولو الأحلام والنهى mana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su waye kamata su tsaya bayan manzon Allah eh masu hankula da ilimi to ثم الذين يلونهم سعى وين لكي بينسهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وحيشات الأسواق أهركوا يحنك ليد هيانير كاسوا دك كاسوا بات دك كاسوا بات رس meye hayaniya haifaf meye hayaniya duk kasuwa ba rasa surutai da daga murya da ce ne na ce da tayi da saya da menene da menene aka ce a a yi hankali kar a yi yawaita yin wannan abubuwan baki daya to eh, bayan liman wa ya kamata ya tsaya bayan liman kenan baligi mai ilimi wasu wasu ka ce mai masu me eh liyalini minkum ulul ahlami wan nuha wai mai kenan to to bayan liman bai kamata jahili ya tsaya ba kenan ko eh ko ya kamata to bayan liman to ashe ana bukatar kamala kenan ake bukata alhamdulillah ya ji kuma Allah ya sulhu malakum to bayan liman ana son wanda zai tsaya bayan liman alaman da ke nuna cewa yana da nutsuwa ko mai hankali don ba lallai ne ka san ko yana da ilimi ko ba shi da ilimi amma sai ga wanda ya shiga ya sa hula ya sa riga ya shiga mai kyau ya zo da wannan kuma ya zo ba hula a kan shi ko ya yi don ko mm, mm, mm, gwanjo ko ya sa menene da menene ya zo ya tsaya to ya za a yi wa jami to a ce koma gefe don ai ba sauki ne da shi sai ga kuma an bata an yi fada a yi shi ya ce yi mai ya za a yi shi a ce mai amin in ba haka ba shi ya taso daga gidan shi ya zo masallaci ya ga gashi nan ya samu sahun farko bayan liman sai ka ce mishi ba daɗi ko ba daɗi ko to kuma gashi ya zo bai sa hula ba farko tukunna komai yana bukata ya dace da halin da ake ciki ba haushe rayuwarsa yadda yake tafiya shi ne. akwai irin rigunan da ake sakawa kuma cikin kamala shine a sa hula a sa riga da wando ba haka ba ne ba to rigunan kuma kowa ya san riguna masu mutunci to sai mutum ya zo bai sa ba hula a kan shi kuma ya tsaya bayan liman sai a yaya da shi sai a duba gani a yi shigarsa ya nuna matsayin sakin yanzu yanzu ana son a tafiyar da shi ne a kan gyara don kullu ana haduwa da wannan matsalolin akwai mutane da su akwai rigar da ake sukawa an zuwa zo masallaci in za je unguwa daban za sa manyan riguna amma akwai rigar da ke rataye za je zai sallah asuba shi saka wani rigar ba hannu ko ba menene da menene ko kayan wanki aka tara ba a kai wanki ba tukunna sai ya dauka ya saka ya je masallaci za shi ya gana da ubangijin da ya bashi kudin da ya sayi waɗannan abubuwa akwai gyara to kai kuma ka ce mishi a ah, to baka da hula za ka saya ya ce mece ce hujjanka za ka ce eh? hudu zina ta kuma inda kulli masjidin mai ce zina a wajen bahaushe menene zina riga da hula da wando ba haka bane ba rigan kuma kowa ya san irin rigan da bahaushe ke mutuntawa an fahimta amma riga ba hannu an yanke ba hannu ajiya ta aike shi ko menene da menene da mutum da ya tashi sai ya dauka ya zira za shi sallah asuba ya dawo sai a je a hankali a natse ana fahimtar da mutane haka ko in aka in mutane suka fahimta za a dan fahimci juna amma in ba haka ya zo ana bude yana samun sahu kuf ya shiga sahun farko ka zo ka ce mishi ai mm, mm, malam baka da hula ka koma baya ai sai kai kai da shi ku koma bayan tare ba ba zai yadda ba ko to mhm eh da mai samu eh yana ana samun shi a irin wannan mm. na sai ga mutum shi kaɗai ya tafi da ƙarshen sau mm-hmm. ya kafa mm-hmm. ya banna to wayansu malamai suka ce sahu na dama da na hagu duk ɗaya ne wasu malamai suka ce a damantawa ɗin ya fi daraja saboda irin wayannan nasoshi da ake faɗa to shi ne kake son ka ce to wannan kuma ya ake yin sahu liman shine farkon sahu ko to zai bayan liman sai aka samu mutum biyu ko uku ina za su fara daga can eh daidai bayan liman wannan ya zo ya kara nan wannan ya zo ya kara nan har ya cika to a yanda ake yi kenan shi a koya masa ga yanda ake yin sa eh shi kenan eh meme mm-hmm. eh to yana ana bukatan tarbiyya ne ya ne a sa'a faram ɗaya ba za ka ce ka koya ma mutum abu faram ɗaya bai fahimce ka ba ya zo dama sallah su ba kasan da fushi ake zuwa ba haka bane ba kowa a kula yana Allah na idan da sallah ya koma ya je shi yasa da liman ya dan ta sallah ka da sai ga kowa ya kule to ya zo a kule kuma ka ce mishi eh Eh to sai a hankali sai a yi ta yi ana nasiha kenan ko yana eh, mishi nasiha kai Allah ya baka ilmi za ka gana da ubangijin ka shi ka ɗauko wannan rigar ka saka sai ka kure akwatu to sai ga in yi saba da wannan shi kenan sai sai iya ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أليس كذلك؟ ها؟ أن يحيى بن حبيب الحارثي أن يزيد بن زريع قال محمد بن اسماعيل ان خالدا الحذاء ما حذا نعلا قد وانما كان يجلس الى حذاء فنسب اليه قال أبو عيسى خالد بن الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل وأبو المعشر هو زياد بن كليب وإنما أمر أن يليه أولو النهى liyakhilu anhu salatahu abin da yasa ka ce masu hankali saboda su suke hankaltar sallah din ko da liman kuma zai jawo zai maye wani in zai kamo sai kamo wanda ya iya sallah shikenan sai ya ci gaba da sallah wa yakhlufuhu fi al-imamati in hadasa bihi aridu وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون Ansar ليحفظوا Anhu. abin da iya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama bayan manzon Allah dole a samu kammalallu su ne za su tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayan manzon Allah kadai yana da kwarjini eh ba kowa zai yi haka وهيشات الأصوات ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات والفتن من الحوش وهو babu باب من صلى خلف الصف وحده

قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن an abi bakarata annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un kissan abubakarata kenan ya je ya tare da manzo Allah yana cikin rukudi sai rukudi daga bayan masallaci yayi tafiya ya tafiya ya shigo cikin sahu sallar sa ta ci shikenan faraka kabla an yasila ila safi فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سي سجدا ينزل لما ينا صلى أي ركوعي kana son ka samu wannan ruku'i din kana shigowa masallaci sai kai kabara kai ruku'i kana bi har ka zo ka shiga cikin sahu faqala sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai ce zadakallahu hirsan zadakallahu hirsan wala hisa ta ayin dal zadaka hirsan wala ta'ud wai kenan kada ka koma yin haka zadaka hirsan wala kada ka kada ka kirga wannan cikin zadaka hirsan wala tu'id kada ka maimaita kada ka ne za a dauka eh, eh, eh. la ta'ud saboda me zadakallahu hirsan wala ta'adu kar kai gudu zadakallahu hirsan wala ta'udda kada kai lissafin wannan zadakallahu hirsan wala tu'id kar ka maimaita wannan raka'at zadakallahu hirsan haka haka haka saboda aida harufan ake sa ba ba digo ba wasali ba komai ana karantawa ne da da da da zalaka mutum eh هذا حديث صحيح to aka ce zarakallahu hirsa ma'ana sallar ta yi kenan to shine shi malam ya istinbati ya fara sallarsa bayan sahu ga kuma sahu gaba tunda wannan juzu'i na sallar yayi to mutum ya tsaya bayan liman ya yi sallah sallah sa ta yi ko ba ta yi ba ya sallah ya tsaya bayan sahu ya yi sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi ko ba ta yi ba eh ya fara sallar shi fa bayan sahu da a ce sallar ba ta yi ba wannan juzu'i da ya fara sallar ba za ta yi ba an fahimta sai da ya kabbarar harama allahu akbar dukun ya yi ruku'i yana tafiya yana tafiya har ya shiga cikin sahu <laughs> da can ya tsaya ba ta yi ba amma a can ya fara sallan ai juz'i na sallarsa ya fara a can kabbara harma da a kabbara harma ya yi a cikin bayan sahu ya yi ko bai ba sallah ta yi ko ba ta yi ba قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم ابن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء يازو أبو بكرة يازو ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع يازو حال كسنتي ومنزون الله أنا أتكي ركوعي فركع دون الصف sai ruku'i kafin ya shiga sahu thumma masha ila saffi sa'an ya tafiya har ya shiga sahu فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم يدد صلى الله عليه أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف wane ne a cikin ku yayi ruku'i kafin sahu sannan ya tafi ya shiga sahu fa qala abu bakar ta ana sai abu ya ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zadaka Allahu hirsan Allah ya ƙara maka me Ko kwaɗaituwa da riskar riski sallah ta wala ta'ud wala ta'ud wai mai kenan kada ya koma yin haka wannan raka'a ta yi wala ta'ud wala ta'idda wala ta'adu wala wala wala wala wala wannan wasali da ki gani daga baya aka sa wasali ai farko ba wasali digun ma babu su an fahimta qultu fi hada alhadith anwa'un min alfiqh mala yace wannan hadisin akwai mm, mas'aloli na fikihu a ciki minha anna man salla khalfa saf munfaridan bi salati al-imami tasihhu salatuhu ɗanji saboda me saboda juz'in sallan kabbara har ma ta faru ba cikin sahu ba لأن أبا بكر ركع خلف الصف فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف أليس كذلك؟ ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة تشيوى ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة هذه قضية ليست كل جامع كلية هذه قضية ليست مسلمة ومن الله بيتي مش يساكي سلابا قشيتي زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد دك أنا فسر ولا مش وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله ولا تعد وهو نهي إرشاد لأن نهي تحريم إرشاد لا نهي تحريم ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة وهذا قول مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي قالوا تصح صلاة المنفرد خلف الصف نعم. وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة وهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وبه قال أحمد وإسحاق واحتجوا بما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن هلال بن يصاف عن أمر بن راشد عن وابس ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منذ الله صلى الله عليه وسلم يقوى نمتنا يصلي خلف الصف يرى صلى بايا سهو وحده شكري فأمره أن يعيد الصلاة سيما الله يتمش يساكي صلى يساكي صلى هذا حديث حسن ومن لم يوجب الإعادة تأول أمر أمره بالإعادة في حديث وابسة على الاستهباب wannan hukunci daban ne an sa shi ne ya kula da mm, maslahar sallah ba haka bane ba me aka sa shi ya yi takalman jama'a ko wani aiki kenan daban aka ba shi zai kuma samu lada a kan wani ba haka bane ba haka ne <laughs> yanzu kun yadda ana yadda yanzu eh me na yake fili yana faruwa ai sai a hankali ko malam me yasa liman eh, mana yan sandan saudiya suna sai suna maliman gadi su ba sa sallah ba ba su yin sallah da liman ba haka bane ba ya aka yi kuka fahimta ka gani ku? ba yadda ba mu yi ba suka kasa fahimta saboda zafin kai ba ba wai ilimi bane ba fa zafin kai ne ba wai ilimi bane zafin kai ne to sai daga baya suka fahimci cewa ashe shi askari dan sanda din da ke kabin liman din shi ma yana samun lada <laughs> kowa ya samun lada dama din inda aka samu talakawa da masu hali malam ya sai mai kudi sai masallaci a gidan shi sai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka ce in yi sallan shi masallaci a gidan shi sallah ta yi da ya fita kama hanyar masallaci a ji a kashe shi ko a shiga a sata wanne ne ya fi masu in yi sallah a gida yayi su yi sallar jami'i a gida amma da kyar da wahala ake yi su fahimta ba a fahimta sai matsala ta faru a lokacin duk dabarar da za ka yi ilimin da duk abin da za ka ba su fi kai ya yi zafi ya ɗau zafi alaisa ka zalik wane ne Eh? wani mai kudi ne ke nan ku sauran lokaci da ku amma na tashi sha Allah sati mai zuwa za a huta kaɗan ko samar na za a huta ko hmm. ya kamata a ɗan huta ko hmm. <laughs>